أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهمزتان من كلمتين وحال اتفاق سهل الثاني إذ وراء وحققهما كالاختلاف يعيولا نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعليك وعيوان باب الهمزتين من kilmatai ko kafin nan ya mana hamzataini ne min kalima dama suna fata su biyu akwai alhamzatai ne min kalima akwai alhamzatai ne min kalimatai an gane ko sannan kafin nan suna kasa ta akwai alhamzul mufrad akwai hamzataini ne hamzul mufrad ta ce hamza guda hamzataini ne kuma hamza guda biyu to hamzataini ne su ne suka kasu zuwa ga wannan eh, min kalima wa min kalimatai kamar yadda shi ma mutum ya kasu kan hamzataini. ne hamzul mufrad ya kasu zuwa ga hamzul sakina da alhamzul mutaharrika an gane ko to anan ya ce yana maka bayani kan hamzata min kalmata ne idan maka ce ba a can shalibiya ya kawo maka cewa hamzata min kalmata nau'i biyu akwai mutafikatai akwai kuma mutafikatai ne an gane ko sannan abin da yake mutafakun a can shine cewa ahlus sama suke tashilinta idan an ce tashili yana da ma'ana biyu akwai tafsili umuman ta hamza sunan shi tafsili da zarar an sauya hamza ko kamata tasirin na asalin tafsili ko kamata ibdali ko kamata nakali duk suna shiga cikin tafsili an gane ko shine da ta yace wa hamzatu minhum wal kisai ba'dahu wannan wasa wa hamzatu wasa hala hamza wasa mene wa hamzatu inda alwaqfi sahala hamzahu kaga sahala hamza mana jirkita ta ba lalle tasirin shi kadai ba wancan asalin mud tawsilil usqa an gane shi ko anan sahala hamza yana nufin ya wa hamza sa sauƙaƙa hamza sauƙaƙa wannan yana iya ba da mata silin da aka saba da shi ko ibdali ko nakali duk yana shiga cikin sahala hamza kaga kenan tasiri yana zuwa bi ma'ana ulumum to makasudi wanda suke sahala hamza bi hadal ma'ana sune ahlus sama sawa'un muttafiqataini ko mukhtalifataini an gane ko illa bambanci a mukhtalifataini sun yi ittifaqi gurin nau'in tasiri da yanayin tasiri amma a mukhtalifata a muttafiqataini sun yi sabani an gane yace wa asqa dalula fi ittifaqihi ma ma'an idza ta min kalmatayn fatal ala kaga fatal ala abu amr al-basri yana da mazhabi a muttafiqatayn shine isqadul ula kaga yana daga cikin ahlus sama kaga saura wani saura rawo yayi ko to sai aka su biyun kuma sai suka rabu ɗaya rawun wannan tare da ɗaya rawun wancan ɗaya rawun wannan biyu rawun wannan tare da na biyu rawun wancan an gane ko ya ce wa kalunu wal baziyo fil fati wa faqa kaga manhajin kalun da bazi al fati wa faqa aba amri sai fi isdadi fil maftuhati wa fi ghairihi kal yayi wal wawi sahala na wannan sa kuma shine maksuratai da da wannan da madmumatai ne su kuma waɗannan sai su musu eh, tasili amma hamzar ula an gane ko da gairi kal wa kal wawi sahala alhamdulillah da aka kalon alaƙarsu da idanun wannan babi hamzal ula idan iskaɗi ne yuskiduna hamzal ula idan maftuha ce idan kuma maksura da shi ta kuma yusahiluna ha hamzal ula ne shi kuma wal ukhra kamaddin inda warshin kumbulin shi ko warshin da kumbulin suke yin tafsilil hamza saniya maftuhataini ko maksurataini ko madmumataini hamza saniya suke matafsili sai wani ne na warshe da aka yanzu ka fahimci yadda mazahibin sai yace a can shaɗi biya ko to anan sai yace wa halar tifaqin sahil thani iz tara kaga iz shine wa Abu Ja'far Abu Ja'far da tara Ruwais Ruwais da kaga Abu Ja'far wa su ke tasilin eh, asaliya kaga Abu Ja'far halafa aslahu min riwayati Na'am na riwayata qalun saboda qalun ne suke da an gane hmm. yawa halatu fagin yana iskaɗi idan maftuwa ce yana tafsili saniya idan sauran da kaga abu amrun nan bai kuma bai tafsili saniya sai dai kamar yanda warshe ke wafaka aslahu da riwayati warshe shi kuwa tsara shine ruwai kaga shi kalafa aslahu yanda abu amrun na iskadi gaba ɗaya, ittifaq shi ko ruwai yana tafsili وعلى اتفاق سهل الثاني اضطرا وحققهما كالاختلاف يعي بلا يعي ياء الرمز من نعم روح روح فقا روح شيكي تحقيقي كالاختلاف ذاك يحقق في المتفقتين ويحقق في المختلفتين كقراءة الكوفيين هذا خالف أسلم تند أبو جاء أبو أمر يغير ينا سوي همزة إذا متفقتين yana yin isqadi isqadi haka ne ko idan mukhtalifatayn ne yana yin tasili hasabun yanda tasilin yanzu an gane ko to na haka shi nan ya yi rawu khalafa aslahu abu am yana yin shaki da haka da ruwayar rawu da ruwayar hafsu iri ɗaya ne a wannan babu الحمز المفرد وساكنه حقق حماه أبدلا idan ghairu an bi'hum wa nabbi'hum fala yace wa sakinahu haqqi himahu alhamdul mufrad tana da nau'i nau'i akwai hamdul mufrad a sakina wanda a sakina ne ita ma ta bambanta ta kan zo fa'an ta kan zo ainan ta kan zo lama an gane ko so a can kuma ya gaya maka cewa idza sakana fa'an min al-fi'li hamzatun wa yuriha harfa maddin mubaddila an gane ko za ka kana fa min alfili ta wace ke mai to nan yace shi kuma susi yace wai dalil susi kullu musakkanin min alhamdi madda غير مجزوم منه بلا sauran to anan yace wa sakinahu haqiq himahu kaga himahu shine yaqub yaqub sakinahu haqiq kaiwa taqiqin alhamza as-sakina karka mata ibdali za ka kira a yaƙo shi ne sakinahu haƙƙin hibahu a ga ya kalafa mawa abu amur an ɗarike an ruwaya ta sufi an gane ko wa yi dalilu sufi kullum matakai ne kaga shi wancan bai hafsa duri hmm. tuna kaga khalafa aslahu min da ruwaya ta hmm. sufi wa sakinahu haƙƙin himahu ya gama da shi hmm. sauran fa ala aslihim kenan kafin ka shi kaga khalaf ala asli da hamza bai imdali sai inda alwaqf kuma da zo maka bayanin alwaqf matsayin khalaf a gurin wukufatin hamza an gane to sai ya ce wa abdilan izan saura abu ja'far abu ja'far kaga dama akwai sabani warshi ya can asalinsa akwai sabani warshu yana yin ibdali haka ne ko shi kuma kalon bai yin ibdali kuma warshin ko warshin yana ibdali ne fa'al fi'ili to yanzu shi ne shi ko ya ce wa abdullal izali shi abu jafar na izali shi ne iza gaira an bi'ihum wa na bi'ihum fala sai waɗannan guda uku su ne bai wa izali amma duk wani sake ne to yana izalin an gane ya ga ya fi uwar shi izali ya fi susi ya na ورئيا فأدغمه كرؤيا جميعه دكنا أبو جعفر ورئيا فأدغمه كإدغامي فرق عن الإبدال an gane ko an yi ibdali ba lalle mana idigami akan yi ibdali kai idigami da wancan da ya ce bai so illa abdala sun da dama kenan ana ibdali kafin a idigami to da haka nan bayan ya ya gaya maka cewa abu amurin da abu ja'afar yana ibdali to sai ka maka kuma bayan ya ibdali ko wasu kalmar da in yi musu ibdali zai idigami shi da wari iyan fa'adizimhu an gane ko an wasan da mu ahsanu asasan wariya sai mu ahsanu asasan wariya kaga ibdali ya ibdali shi ne wari iyan fa'adizimhu ka ru'ya jami'i haka nan duka ru'ya an gane na ta bisa sun ruya ka hada ta wuri ruya ya min kabu an gane ko a wannan auren kuntum min ruya ta na duka duk nau'in sa wa ruya fa adabin wa ru'yan fa adabin ka ruya jami'i duka ruya yana cewa ruya ka ruya in kuntum min ruya ta ruya ya abace hada ta wuri ruya ya min kabu ya ruya ya idan Mhm. sai ya ce wa abdul yu'ayyid jud wa nahwu mu'ajjala an gane wa abdul yu'ayyid jud kalimar yu'ayyid an gane ita ce wannan in fara da biya shi eh ita dai ke ya ba ruwai ba ibn jamal in fara da biha ba ita kadai ce ba in an ce in farar ta biha ma'ana kai kadai kake maban da sauran don haka in fara da biha ruwais an ibn wardan shi ibn wardan bayin yu'ayyid an gane ko yawwa ya ce wa ra'iyan fa abdul mene wa abdul ayyid wa ayyid ayyid jud wa nahwa mu'ajjala an gane nahwa mu'ajjala shi ko gashi shi ma shi yu'ayyid sun yi istisna inta nahwa mu'ajjala na abu ja'far gaba daya abu ja'far ya sake dawaye shi jurdin kawai shine wanda in fara da biha ibn jammas sai ya ce wa nahwa mu'ajjala za ka qurus tuhzi wa can ci gaba duk Ka za ka qurus tuhzi wa nashi'atan riya nubawwin yubaqi shani ak khasi'an ala ala kaga ala shine ramzan sa tun daga nahwa mu'ajjala ka wa ayyid wa ayyid Jud ta gaita gawa ga ibn jamma ibn jamma sauran kuma fa na mu'ajjala shine alhamdulillah maftuha al-mutaharrik ma qablaha kuma idza waka atfa'a min al-fi'l shine nahwu mu'ajjala yin wanda wasu kewa an gane ko dan ta kasance fa'a min al-fi'li kuma ta zo maftuhatan qablaha damma shine wa nahwu mu'ajjala wannan duka na Abuja ramzan shi can karshe an gane shine ala wa nahwu mu'ajjala kadhaka quri haka nan quri al-qur'an shi ma yana alhamdulillah kaga wancan nahwu mu'ajjala ya zo daidai wanda wurin shekwa alhamdul maftuha wa me alhamdul maftuha almadmum ma qabla hago ita quri'a ba alhamdul maftuha almaksur ma qabla an gane shi mm. alhamdul maftuha almaksur ma qabla to ita wannan ƙuri'a sai mata idaliya sai ce wa idza quriyal qur'an quriya shine ka za ka kuri kamar can mu'ajjala sai ce muwajjala wannan shi ma ƙuri'a sai ce kuriya ƙuriyar qur'ani kazaka quristuhzi an gane ko wala qadistuhzi a rusul sai ce wala ya yana masa ibdali ya'un idza kana qablaha kasara yana masa ibdali wa'un idza kana qablaha damma kaman muajjala sai ce muwajjala an gane shi ko kazaka quristuhzi mhm wana shi'a shi ne ina a laili yana ibdali kaga a laili daidai suke da kuri'a alhamdul maksura almaftuha al-maksuru ma an gane ko yar uwar alhamzal maftuh al-madmum ma qabla an ga shi yake wannan kaga can warshi da yake yin na hamzal maftuh al-madmum ma qabla bai taba alhamzal maftuh al-maksuru ma qabla amma ganin shi yana wa hamzal maftuh al-maksuru ma qabla qur'a nashiyatan layli inna nashiyatan layli wa nashiyatan riya an gane ko haka na riya riya ri'a an-nas رئاء الناس رياء الناس هذا شيء ما الحمد المفتوحة المقصود ما الله وناشية الرياء نبوي يبطي أنا قال إذا دوت من ذلك آه، من أني وشوا آه، نبوي آه، لنبوي أنه الذين آمنوا عمل الصالحات لنبوي أنه في الأرض أكن يقول نعم. أنه في الجنة غرفا لنبوي أنه شو سيسي لنبوي ينهم ينهم هذا الأمزة المفتوحة المقصورة أيوة. من نعم. هنا آه، منين هنا نبطئ يبطئ يبطئ إيه، أنغاني كو آه، منين يعلمه الذين يستنبئونه ومشين يبطئ إيه، يبطئونه وإن منهم لمن لا يبطئ أن يو إن منهم لمن لا يبطئ هذا ما الحمد المفتوحة المقصومة قبلها يتي وإن منهم لمن لا يبطين لمن لا يبطين يبدلها ياء لأنك لا قبلها كثرة شانئك إن شانئك فإن شانئك هذا الحمد المفتوحة المفصول ما قبلها أنغاني شانئك خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا فيك خاسيا alhamza maftuha al-mafsul ma qabla ala ne ramzan da ya dauko tun daga wa eh, Abdul wa yu'ayyid jud wa nahwa muajjala har zuwa karshe shine abu amr bi akmali amma yu'ayyid shi kadai shine in farada bihi ibnu jammaz ne ibnu haka ibnu jammaz yana musu duk waɗannan da ya ambata tare da yu'ayyid shi ko ibnu wardan yana waɗannan amma banda yu'ayyid mhm. كذا ملئت والخاطئة ومئة فئة فأطلق له والخلف في موضع الإلى كذا ملئت كذا ملئت هكذا ملئت حرسة شديدة سواء الحمد المفتوحة المفتوحة ما قبل ربناها مليت مليت كذا ملئت والخاطئة والخاطئة من كذا ملئت والخاطئة wal khati'a haka nan khati'a an gane inda yake cewa mene mafiyatin kabiwatin khati'a sai ce khati'a an gane khati'a shi ma duk tafiya su guda kaza wani adwar khati'a wa mi'a fi'a da mi'a da fi'a a ga mi'a sai ce miya an gane ko ce musulmi sinina salasa miya haka nan duka mi'a fi'a an gane su fi'a da yake cewa eh, fi'atan a tun sabilillah guda da yake na fi'atan tukatilu fi sabilillah tun. an gane ko eh, menene haka nan walan tuguni an kun fi'atukum a sai tafiyatukum a an gane eh, haka nan wani ta'ifata ne min al-mu'minina sallallahu alaihi wasallam wadda kana lakum ayatun fi fi'atayn ya wasu mafi ce fi fi'atayn na ko musannan shi ko jan jam'insa da ke su guda sai ce fa'aɓalik lahu fa'aɓalik lahu kai masa laki na me ita fi'a fi'a shine ko a ko Shi ne ka masa laki. ko yana da alif wallam ko bai da alif wallam aslik lahu wal khulfu fi mawdi'an ila ila duka shine ramzun nawa abu ja'far shi ke da khulfu fi mawdi'a an gane ko wato an yi rizul kuffara alkulfu fi mawti an mhm. ala ya ce wa ya hazifu mustahzuna wal baba ma ta bau ya bau muttakan khabiina muttaki ula khabiina khabiina muttaka an ala wa ya hazifu mustahzuna ga ya gama da wancan babu go hmm. na ibdali na farko ya kama ka cewa وساكنه وساكنه عبد الحماه رجما حق كما هو عبد لن اذا كما قيدان سيد كما اجد غاني غاني go yace mene wariyan fa adiginhu ruhiya jinnihi غاني ya gama da wannan ko bayan ya gama ka da sai ka maka na ibdali dan ya idgami ya kawo inda yake ibdali na irin su muajjala yu ayyidu sai ka maka kuma wanda babu shi a shadibiya shi ne hamza al maktura al maksuru ma ƙabla in gane irin su za ka kuri stuhudi wa nashi a tarriya nubawi yubatsi fasi an eh, shani a fasi an ana ka za mu fati a wani a fi a wa adalik lahu wa kulku fi mawuti al'ila kaga duk waɗannan ya kama ka min babi guda ya samu saɓani a eh, mawuti an yanzu kufara ga shi ma hamza mafruha qabla a kasara. amma sai na da fuska biyu a nan. ko dai idgham ko ko da shi ne sai ne ya gama maka sai ya ce wa hazifu wa hazu ne ya ba maka gurin alhazifi an gane ko alhazifi shi ko irin wancan ne amma nan alhamza madumuma ce alhamza madmuma qabla ha ko ba ba'da hawa wa jami'i an gane ko irin su mutaki uwun. an gane ko da dusune wal baba mustahzuna wal baba da babinsa babinsa shine alhamdul maftuha al maksur ma qablaha wal wawu jama'ati ba'da mustahzi'una an gane inda yake ko to shine ma'anar wal baba yana cire masa sai ya ce mustahzun khati'un muttaqun haka yake wa yahdifu mustahzuna wal baba ya zama da wannan ba ma ta tsau kaga taqawu ya saba an shi ne ta taqawu kaga an uhun ba irin su bane ta bambancin uhun da wancan da muka yi wannan don ba ga haɗe cikin kalma guda su a haɗuwar su da suke cikin kalma guda eh, bambancin su wancan kasra kabal alhamza mustahzi una wal ba wannan kuma fata kabal alhamza shine bambancin su an gane ko to da haka cikin maftuha qabla alhamza wanda qabla alhamza maftuha ne yana wa ta taushi ba wal baba bane an gane ko shi kalmar da ya zaba ya sa a ciki ita ce za a yi da ita amma shi mustahabi una shi wal baba ne kaga su muttaki una su khafi una da za su ga ciki an gane ko yace wa yahzifu mustahazuna wal baba ma tabau kaga tabauhu sai ya cire ta kaga ya cire arab ya yadda ya gurin mustahazi un an gane ko to amma shi wancan kabla a kasra wa ba da hawa jama'a nan kuwa kabla a fata an gane ko ba da hawa jama'a ma ta bau sai ce mini ya bau ya bau shi ma ya bau an gane ko an yi ne ya bau gane ya ba'uhu eh. mhm. ya ba'u wala ya ba'u na mawdi'an yuzilul kuffara a gane ko shi ma la ya ba'una sai ce wala ya ba'una ya ba'u muttakan haka nan shi ko muttaka ne mai mutuntu waɗannan duk fata gare su eh, eh to ne mutuntu da sauran da suka gabace shi guda biyu na farko gar na farko mun gama shine mustahazuna wal baba hmm. kasara ga mulal hamza wa bayan alhamdi wawul jama'a su ko ya bau da ta bau fata ga mulal hamza kuma wawul jama'a ba da hamza amma muttaka an shi babu wawul jama'a an gane ba mutum su ko shi muttaka an bai da wawul jama'a ba da to shine yace muttakan khati'ina khati'ina shine dan uwan muttaki'una shi una ba'dal hamza wawun shi ko wannan ba'dal hamza ya'u an gane bambancin su ko hmm. shi wannan ba'dal hamza ya'u shine khafi'ina sai ce ina kaga shi wannan bai ce maka babin sa ba gaba da hmm. shi inda ya gina maka babin sa gaba ɗaya shine na mustahzi'una alhamza qabla kasra wa ba'da hawawu wannan shi kuma kun ga ba da hayawa yawwa wannan ba da hayawa an gaishe shine eh, khatina muttaki'i ala wanda ya ambata su kada yake gina khatina muttaki'ina sai ce khatina muttakina mhm. ala eh sasa za mu kammala babu ma na mu kammala babu eh mu kammala babu kam kamustahzi'i mun shuna kulhun bada ka mustahzi'in muttaki'ina kaman mustahzi'ina an gane inna faina kal mustahzi'ina muttaki'ina kaga da tafiyar su guda an gane to duk yana musu alhamdulillah, zai ce mustahzi'in sauran sai ce mun shuna kulfun bada shi ko mun shuna sabanin bada waye bada eh, ibn warda ibn warda shi ke da sabani ga mun shi una. amma mun shi una kaga ita ba ta wannan babu ba ta wannan babu ne yawwa babu mustahzi'una suke da munshi munshi'una an gane ko to nan da yace ibn wardan yana da sabani me ya matsayin ibn jama'a shi qaulan wahid yana me ala asli yana mustahzi'una a'a a ya riga ya baka ka'ida cewa Abu Ja'far bi akmalihi yana cewa mustahzuna wal baba dukkan babu shi zaka duk abin da ya fada babu mustahzi'una to Abu Ja'far yana cire masa alhamdulillah to kaga nan da yace ibnu wardan yana da sabani ga wannan kalmar kenan ibnu jamaz bai da sabani idan bai da sabani ko za ta koma cikin waya hazifa mustahzuna wal baba sai hazafe ta an gane ko shine wa shuna kulfun bada an gane mene wajuz anadi wajuz anadi rim. ka hay'a an gane juz ya sace koma wancan an gane ko na wurin idigami wurin idigami ya sace koma inda zaka yi idigami an gane za ka yi ibdalin hamza sai ka yi tudgimu ma kabla ha fiha juz'a kaga juz'a ya idgan sai ce ka hay'a ka hay'a kaga ita ma hay'a zai idgan ta ya ce hayya kaga ya maida alhamza din bai ba ba da wa juz'a na digim ka hay'a wannan si'u wannan si'u ita ma yi digim zai ibdalin hamza ya alkamai da wasu biyu an gane ko wa yi zala ya mene ne ke su a ba shi ba ne ke su abu da wa da fi ya inda fi fasakala fa'ada gama fi ya inda fi fasakala ne eh. hmm. irin haka yake na sai ce والنسيء وسهلا وسهلا أريتا والنسيء مغنى تاباري شو كما وسهل أريت وإسرائيل سائل ومد أد مع اللائها أنتم وحققكما وسهل أريت أنت an gane zai a an tafi abuja sai ce a hanta a raita ne a hanta ba a raita a a سمت عليك بالاستفهام لا عين راجع وأن في إنسهل وكم مبدل جلا فأصابنا نحس كاتبيش نيبداني من فيك أرعيت وإسرائيل أكنا إسرائيل إن تسيل لك أنغاني كوزا جعلناه هدى لبني إسرائيل أنغاني إلا ما حرم إسرائيل على نفسه wasahila a araita wa isra'ila ka'in ka'ayyin ita ke karanta ta ka'in wa mudda kuma ya ja da. da ka zai ja da kuma ya tasiri shine wa ka'in wa mudda ud ud din shine ramzan Abuja sai ya ce wa ka'in min qaryati an gane ko shine ka'in wa mudda ud ma haka nan yana tafsirin allahiyyar islam yana cewa bil hamzi kullun la'i wal ya'i ba'dahu zaka wa bi ya'in sakinin hajjahum bala wa kal ya'i maksuran li warshin wa anhuma kal ya'i maksuran li warshin wa anhuma an gane ko ga warbi a qira'ar warshi abu amrin shi abu ja'far wa faqa aslahu min tariqi warshi ma alla'iha antum ولا ألف فيها ها أنتم زكا جنن وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا كان ما وافق أصله شام أنغاني كو وعليك وكا وألا إها أنتم كو أنتم وحققهما حلا وهي حلا يعقوب يعقوب يا خالف أصله شينا إلغام تحقيق من ها أنتم لكما la'i an gane yana ta hakikin ha'antum da la'i kamar birar hafsu na li'alla a jidbaban nubu'ati wani nabi'i abdil lahu wa zai'ba abdil sai ji mula li'alla a jid wa yi ramzan a abuja abuja mai yake wa li'alla yanayin tasiri a a me ya karshen abin da ya rufe da shi a jami'a ta hakiki a ga sabanin can sabanin kira'ar warshi warshin liyalla nasi obi ya ihe wa adiga mafi ya nasi ifa sakala a ga na idiga warshi na idiga min liyalla idalin liyalla to abu ja'far khalafa asulahu min riwayati warshi wa wafaka asulahu min riwayati qalu sai ce li Allah shine li Allah aje baban nubu'ati wan nabi an gane ko baban nubu'a ce wan nabi sai ce mene abdin lahu kaga baban nubu'a wan shi ko ibdali yake kaga ya nafi yake وفي أو يكيد جمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة غير كل غير نافع نبن هذا تسنى إبدال إبن ya kalafa wa nafi'u ya koma cikin masu ibdali sai ce sauran ƙura ke aka kenan kaga nafi'un fara nabi alhamza fi annabi wa mene الذي أبدل له والذئب والذئب أبدل فيجملا فيجملا أنغاني الذئب أبدل فيجملا فيجملا فأورم دينه خلف العاش شيء كالم الذئب سيك شاء الله في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكسائي فأدك محظوظ فأبدل فنغيش والذئب أبدل فيجملا فيجملا ما فاد الرمزي نين لا خلف العاشة خلف العاشة وزيب عبد الحيد من العاشة أو كيف عشان بعيد نعم أو كيف عشان بعيد الحمد لله الحمد لله babin ya fi saura sarƙaƙiya wanda ya fi saura sarƙaƙiya ya taƙaita wani ya yi yawa da kuma eh, ciro cirato waɗannan rubutun shi ya sa yake da kala kana da shirin sabo? eh ina da yawa kuma da shirin